Assalamu alaikum sunana Lawal Ahmad ah, ina muku fatan alkhairi ina ma abota kallon fina-finan mu ah, muna shaida muku cewa wannan sabon fim din namu wanda muka yi mai suna igiyar so zai fara fitowa daga ranar biyar ga wata ranar litinin kenan in Allah ya kai mu lafiya daga nan zai ci gaba da zuwa duk ranar litinin da karfe 8 na dare ku yi subscribe din rahus TV sannan ku danna karora domin ci gaba da kallon igiyar so a cikin wannan tasha tamu mai albarka assalamu alaikum Hello, salamu alaikum. Wa alaikin salam. Ranki ya daɗe ni ne wanda kika ce a bawa nan baki domin ya kira ki. Ni kuma? Waye kai? Sunana Sagir mai Kai, ka waya. Ni za ka raina wa hankali? Wato kun saba haɗa nan ba ku kira domin neman dace ko? To idan ka ƙara kiran wannan nan ba sai na ci maka mutunci. Banza sha sha sha ba gidaje. rigiyar su da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so iza ba ta bari ba kin hajiya ni kuɗin da nake nema ina son same shi ne ta hanyar halak ba ta hanyar haram ba ka gyara kawai ka kira ta ina ma zan ga yarinyar nan wallahi da sai na ci mata mutunci wai haddace mun sha-sha-sha? kaga malam kai hakuri ka san shirin yaran zamani yanzu abin da nake so da kai shine ka gyara lamba ka kira ta kawai <laughs> assalamu alaikum masoya sunana khadija yobi jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya da fatan wannan shirin ya kayatar da ku domin ci gaba da kallon wannan shirin ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna arahus tv domin kallon wannan kayataccen shirin duk ranar juma'a da misalin karfe 8 na dare. Masoya, ku yi subscribing ku danna ƙararrawa. Ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako. Mun gode sosai.